بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna cikin muktasar khalil muna shahi na 295 ah, muna akan darasi inda yake wa badala ko hmm. to mazo wa badala fi amati in jama'aha ma'a hurratin faqat hawo an gane shi wa baɗala wato kulla aure ya ɓaci ka gane ku amma fi a macin gabauya in jama'a ha ma'ahuratin yan an ka haɗa boya da ɗiya an kai kulla aure guda to kulla auren boya ya ɓaci amma faƙat ban da na ɗiya a shi na ɗiya hina nan a akwai alkuli guda ba sa ana haka nan hmm, kuma eh. an bi wanci ga wani an bi wani ga wanci an ka haɗe gaba ɗan an ka kai akali awo to zo bilahi alhamsi amma saɓanin haɗa mata biya a ƙulla aure mutum ya bi mata guda biya an ka haɗe an ƙulla mai duk armin ya ɓaci babu ta ƙwarin ciki ko wace ta yi haɓa yi ka to mu mana awo yayi yayi eh? to wannan kun babu daban na an yi muka an aka bukata yanzu shi za kwai shi shi aka koko akwai shi takwas awo wadda wani gida wadda an kawara bida to mu sai karatu a ba a biya ko ana biya to mutai karatu ka gane wal mar'ati wa maharamiha hmm. an haramta tara mace da zuwa maharamatta an gane ku yan an haƙulla aure da ɗiya da gwaggwanta an kaɗi an haƙulla aure, haɗa su su zauna matan mutum guda yana harta to an kaɗi an haƙulla aure buɗe shi yi arme ya buɗe eh a ah, ban ah, eh, ai miji guda aka magana ah. to mu zo karatu mana wani zauji hal azalu ya samu ga ya samu ga boya mijinta ya samu shi mata azalu idza azina wa sayyiduha amma in ta izini kuma sannan sayyidin ta yi izini kun gane karatu shi miji yana da damar shiwa mata ta azalu, don ta dan saurara mai ɗaukar ciki amma da sharaɗin in ta yarda sayyidin ta yarda don mai an kace in tana da saboda tana da haƙƙi da iltizazi don kamar iltizazi bai cika ga mace sai miji ta inzali to haka nan shi kuma sai yana da haƙƙi domin shi ko tana son kada a yi rurutsa don ya su yi ƙwari shi samu kai kasuwa ni kace yanzu eh. ana iya da hmm. wani ku ai duk abin da sa yi azalo shi ka sa kuma yi wannan abin a tsaye da ciki to buzo bari ka ji a takwan kala ratin ya zazinat ka ji ko ka ji kamar ɗiya. ita ma mijin ya samu yi mata azalo amma idan ta yardi ita in ta yardi domin wanda a waliyinta bai da wani haƙƙi ga matsalarta ita da haƙƙi ga ɗiyanta ita da haƙƙi ga ilzazinta hmm. to mu zo karatu mun koma mu haramci wal kafiratu an haramta da arnan kahira takinta illa waratul kitabiyya sai sai diya wanda aba kitaba bi kulli amma da karhanci Karhanci nawa wata kada bidare harbin ya karhuwa in gidan yaki da domin karhuwa su da za a yi a wadan tana haihuwa ɗiya su zama sojoji an ka ce in ba bai huda ta ba walau yahudi ya tinta nasarar ko da bai huda ta ta yi ridda awo ta koma ba nasara eh to ga a'a to ga addinin addinin yahudu in bai huda ta daga yahudanci ta kuma nasara ba ta musu ridda ba a to kuwa hmm. haka nan sun koye ba nasara ta koma ba yahuda wa matan sai bayansu boya ba kitaba wannan yana halatta bil mulki mutum ya taka ta da mulki in dai boya ta baki ta ba ya halatta a taka ta da mulki wa baki ta ba ba huda mu sai karatu kai wa qurrara alaiha ya asalama hmm. miji ya tabbata akan mata tai ka gane ko ya asalama in ya musulunci shi mijin shi na alhali yana mushriki nai ko yana mujusi ne a rubuta kitaba ko yan bahudiya sai musulunta ashe ga addinin mu ba babu armen ba kitaba to sai a bashi da aditai awo amma waka sani ke mallan mutai wa an ki hato fasidatun armai armai su duk suka yare ba ta cina amma bari mu ji wala amadin wal majusi yace ya ataqawa aslama walan ka sharin to shi miji ya tabbata wa ala amatin bisa ga boya ya ataqat ta yantu ka gane ko shi mijin nata yana bawa an ka yanta shi ko kuma boya ta yi tana boya an ka yanta ta amma ba a yi nisa ba wata guda shi kuma sai an ka yanta shi walan ya ka shahari ko ko yana tare da boya ta ba majusa sai tan musulunta shi ko yana nan azne ne bai musulunta ba sai yan musulunta ba a yi nisa ba ka shahari muna tare da kuwa hmm. wal majusi ya ta yi wa ‘yan asalamat ka ɗaiɗe asalamat ɗin nan ita ma ba mujusiya ya tabbata akan abi sai in ta musulunta walam yaqud amma abin bai nisan ta bai nisa baka share ka mota guda don an tabbata da shi ga armi ne hmm. wai abin tambaya nan shi wai inda ake cewa an tabbatar da shi akan zama tare da mata sai in an rafkana ko ko mutlakan na ko da an tauƙi ne an ce musulunta an kai ba ka guda ba biyu to ga wata babbar jimla nan ajaba wai jumla ta babu nabka yanzu idan mutum ya tsare mata don shi take ba ba ta nabka to ita wagar ta musulunci mijin tana da saurayi musulunci a wata guda an ka ci kuma ta mata ga arme ne to wancan kwanukan ne an kai abin ta ci bai biya a wala nan kata hmm. ai ta ita sai laifi ita musulunta a tsoro akwai magana taki tana musulun yana kahiri sun yi na haka saba da nabuka Allah mutum karatu aw asalama ko ko mi zabata kan musulunta wadda an kai duhuri da take nan sun ma salama sannan mijin sai musulunta suke iddata ukurir alaiha hmm. shi in haka nan na an tabbatar da ita bisa ga mata feta in bai sake ta ba walau dallakaha kakkamanta ya ce wa an kya tuho ba su da su so ba zo karatu wala na bukata ita ba babu na bukata gare ta alal muhtari wala hasani da muhtari da hasani sun ce babu na bukata gare ta eh shi halilu wa qawla li can duk magana da muka yi fa madahulin bi hata don ku san wa magana ita kan wa qawla al bina'i banan makanaha amma gabanin bina'i to ta ne zanta makanaha kaji kaji kaji ga irin jimla ita ma hawo mudu aw asalama ko ko mata da mai sun ga musulunci su gaba ɗaya gabanin bina'i to sun tabbata akan auren su to wacce ta haka ta kan bata tabbata gare ba illal maharama sai zu maharama ga mijinta wajen nasaba ko rida'i ko sarakuta ba magana wannan kan wa qawlan qila'il iddati ko kuma gabanin karewa idda hmm. wal ajali da kuma gabanin karewa ajali wata ma da ya mata da miji sun dogi akan zaujiyarsu lahu zuwa ga ajalin nan walau dan laka ha talata da ashe ko da abin ga uku miji ya sake ta saki uku muzo ya kulla aure da ita wa yan abana ha ko da ko ya nisan ta din bila mahallin masu tawani miji ba wa an ka hatuhum asidatu inda wadda Allah ya lauta akwai kulla aure ba ta wani miji ba wa an kiyatun fakidatu to kun ji umfani ne awo wa sai hali islami a hadihima na adara.